Yanzu haka dai ƙwararru akan aikin gona a Najeriya sun fara bayyana ra'ayinsu tare da nuna mafita akan tashin farashin kayan abinci a ƙasar. A yanzu dai kusan kowane sashi na Najeriya kayan abincin kamar su masara da shinkafa farashinsu ya ɗaga, al'amarin da ya sa talakawan ƙasar ke ji a jikinsu. tsohon kwamishinan noma a jihar Niger kuma mataimakin shugaban kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Kwantagora Alhaji Jibril Danwake ya yi ƙarin haske akan dalilin tashin farashin kayan abincin a daidai wannan lokaci. Eto eh, eh, abun da ya kawo kayayyaki suka tashi musamman kayan noma idan ka lura dalilan suna da yawa akwai wasu sassa da kasar nan wanda yake damanan bai musu kyau ba akwai kuma sassa da ka sani da yawa wanda yake ma basu ma iya yin noman ba saboda rigingimu kamar gabas arewa ta gabas na najeriya kuma wannan wurin kaga yana da yawa akwai jama'a wurin to kaga kuma dole tunda basu noman ba dole inda aka yi noman nan za a kwasa a kai Tuni dai wannan al'amari ya jefa talakawan cikin mawuyacin hali a Najeriya gama abinda wani magidanci da ke zaune a Mina ke cewa sunana labaran daga nan mina to da shinkafa ko wannan mata hausa da kake ganin mu muke noma ta 250 ne amma yanzu 350 400 eh na gida nake maka magana bale na gwamnati mu yanzu ina magana na gwamnati ba ma iya zuwa wurin sa sai dai na gidan na annan mana nan shi ma din abun ya hatta da doya wannan da muke ganin abu mai sauki ne duk abu ya riga ya canza gaba ɗaya yanzu ake ce da iyali to haka nan dai muke samu abun da aka ce a yi haƙuri Masana aikin gonar dai sun yi imanin cewa taimakawa ƙananan manoman da nemo masu zuba jari zai taimaka wajen samar da abinci a Najeriya da kuma uwa uba samar da kuɗaɗen shiga ga ƙasar. Musamman a daidai wannan lokaci da kasuwar man fetur ta faɗuwar was a kasuwannin duniya kamar yadda Alhaji Jibril ɗanwaken ke cewa. To halin hakika kuma su kansu manoman namu nan na gida sanin kowa ne suke ci da najeriya saboda manyan manoma ba su da yawa a najeriya to saboda haka su ma a taimaka masu yadda su ma za su yi noman nan sosai sannan kuma su wani da za zo sa hannun jari ya kasance cewa suna ma iya sayan wasu eh, amfanin gonan da waɗannan manoman namu na gida suka noma su sarrafa. Hukumomin Najeriya dai a matakai daban-daban sun sha bayyana ƙoƙarinsu na bunƙasa fannin noman ko baya ga bullo da shirin bunƙasa noman shinkafa na zamani a jihar Jigawa A nan jihar Naijama gwamnatin jihar ta ce ta bazama cikin duniya wajen nemo masu zuba jari a kan fannin noman shinkafar. Jibril Baba Indaci shine sakataren yada labaran gwamnan jihar Naijan. akwai kamfanoni ɗaya wanda already sun riga sun nuna shine PR a Universa wanda suke gona a can wajen Barku sun sun nuna kuma su ne suka gayyace shi gwamna Abubakar Sani Bello zuwa India ya je ya gano gonan su to ya je kuma ya munce to wannan kamfanoni sun yadda za su sun ma fara amma abinda suka yi alkawali kuma za su yi za su zo su yi rice mill Noman dai shine tushen arziki kamar yadda masu magana ke cewa, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.